لهم أن يحركوها ما جاء بل أن يحرك غير حمله غيروا غير حمله أو شكر لا بعد مجد فالطبيعي يكن فالطبيعي فالطبيعي يكن والآخر القائل وقوق ميميتا والآخر والآخر فرعي موقوف على سبب فهم موقوف مبتدا ميميتا والآخر فرعي موقوف على سبب فهم موقوف مبتدا صلاة ينفع صلاة فعليها من لواء وحي من لواء واين واين واين واين من لواء وحي فيها والحس قبل الياء وقبل الواو وقم قبل ألف kawo mana a ɗin da yake wawawun sakana sakana ba sukina ba ai sakin kake cewa baka cewa maskun قبل من الصدو ترى مشي قبل انتكاه قوتوا بذناك بل أي حرف لغير همز أو سكون أي بل بل أي حرف لغير همز غير غير همز أو سكون إذا بعد مد فهو ديعي يكون نعم والآخر الشرعي والآخر الشرعي موقوف على وفهم تهم غير والآخر الشرعي موقوف على وبالتهم غير لم تكن يكون يهوش سبب كهمز سبب كهمز أو سكون مفجلا أو طيب، مجيء نقص in ya ce hurufu ha yana nufin huruful maddil sab'iyyi muje a'a ba iri iri ake ba wannan kayi kayi kawai wanda muke kawowa yanzu shi muke nema akwai ranar da za a zo kowa ya daidai da don Allah zai kai mu wata rana ba bayani cewa hmm? hmm. hmm. Bismillah na <laughs> abin kunya wallahi to ya ce maka gashi nan wallinu ba lina ba linu نعم ba gairi ba ne fa gairu ne kai ai kana da matsala wannan ka nawa baka zo makaranta ba ka shiga hudu ko ka shiga hudu mana baka zo da zama da safa ba ai kuna gaya ma kanku ba daidai ba ko ci gaba mufdala hmm.

ka san akwai wanda suke haka wani yaro ya taɓa yin latti ya gudu ina kallon shi a bakin jet sai zai ƙirƙi wata sallah a nan wajen yana sallah na ce sallame na ce sallame ba sallah Allah da annabi kake ba na ce sallame sallah ina tsaye da ce kwanta sallar ta a yi kwanta sannan na mishi bulala na ce to in sallar gaske ce ci gaba zai a shi ba sallar zai yi ba ya zai na mutane wayo ya rugo ta zo nan wai nan wajen ba zai salla ina kallon shi to shi ne wani sai ya je bayi ko ya je bakin bayi ya gudu gudu ka hadda ya je ya je ya na a bayi wani malami a fc ya rasa allah ya je ya ce yace a ɗalib ɗalib la ya adilu ya rasu malam kasha ba arabic department ne ce ya ce a ɗalibu a ɗalibu la ya adilu ɗan ƙilarci yi ne wannan muje والدين من تبيع الله وحكمه من كتاب قبل كل عظيم من أي حرف غير مجد غير عين أو غير عين أو سكون إذا بعد المجد فكر العين باب باب من لفظ

أي حق غير حمد أوصف تعالى مد الحق بالعلمية والآخر الفرعي والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفها ثلاثة فعيها من لفظ واي وهو في نوهيها والكسر قبل الواو وقبل الواو ضم والولي بما فيه قبل كل أحكام المد آه، آه. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء حمز بعد مد بكلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرضت سكون وقفا كتعلمون نستعين وقدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمان خذا مقارنة للمد أحكام ثلاثة تدوم أحكام ثلاثة وهي الوجوب والجواز واللزوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء حمز بعد مد فواجب إن جاء حمز بعد مد فواجب إن جاء حمز بعد مد بكلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل وجائز وجائز وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل جاء أغض السكون ومثل جاء أغض وقد تعلمون نستعين وقدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا كرنتا وعلى الوضوء والصلاة واللزوم وواجب إذا بعد مد في جنه وذات متصل عنه ولا كلمة وأصل مصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل داع عرض السكون وقد نعلمون نستعين أو قدم الحمد على المد ولا وذاك عامل وإيمان الخبى. kafin ide? ahab akamul maddi alfar'i akamul maddi ay alfar'i hukuncen ba almaddi al'asidi ba almaddi al'asidi an fata mana cewa wala biduni hulhufutun salam ka yi su ma harfan ba su kun dai ba ba su ba harfan ce kwala shi kenan ka cire harafin madda in ka ce ya kulu ka cire harafin madda wawo in ka ce kila ka cire harafin madda ya'u so da kawa shi shine wala bidunihi al-hurufu tujtalab to yanzu nan ahkamul maddi al-far'i hukunce hukunce al-maddi al-far'i lil maddi ahkamun salasatun tabi ay lil maddi al-far'i salasatu ahkam al-maddi al da aka faɗa mana wal akharu al-far'i mawqufun ala sababin ta hamzin au sukunin mufdala ko ba ka ce ba eh, wal akharul far'iyyu mawqufun ala sababin ka hamzin au sukunin mufdala sababba guda biyu suke jawo a samu alhamdul far'i ko dai alhamzatu ba'da harfin maddi ko as-sukunu ba'da harfin maddi mun gane to shine sai ya ce muku lil maddi ahkamun salatatun tadumu المد الفرعي با المد الطبيعي ba tana da hukunce-hukunce guda uku ta dumu waɗanda hukunce-hukuncen nan suke dawwama haka za a canza su ba za a ƙara ba ba za a rage ba la tughayyar wala tuzad inna wala tunqas bal hiya tadumu ala hali haqal jabal wa hiya alwujub akwai al-hukm al-wajib akwai madda da take wajib a tajwidance sunan wannan babbar alwaji akwai aljawaz akwai almaddu wadda hukuncin da aljawaz halas ne in an ce halas ita ce wadda aka baka jaɗi kaga damar ka ja ta biyu kaga damar ka ja ta hudu kaga damar ka ja ta biyar in kuma warshu kake yi kila a ce ka ja ta hudu ko ka ja ta shida domin shi al'imamu warshu ba yi da ashe yasa ake tunu mishi abu lafiya baban madda kenan wanda bai da cikakken numfashi ba zai iya riwayar wasu an dafi'in ba saboda yawan maddoji eh? wal luzum sannan kuma akwai luzum madda da ta zama lazima an ce lazim fuska ɗaya take da shi fuska ɗaya take da shi dole ka ja ta ja shida da tsakanin alwajib alwajib ko dai ka ja ta ja hudu ko ka ja ta ja biyar mun gane alja'iz ita ce mai fuska uku allazin fuska daya kun an ce allazin fuska uku take da shi tilas ta ja ta ja shida kun ji wannan nan kunce kuncen alwuju aljawaz alluzu alwuju aljawaz alluzu fawajibun ko almajjul wajib in ja a hamzun idan aka samu hamza ba da madde bayan madda fi kilmatin a kalma daya wa zabi muttasilin yu'ad wannan ana kiransa ana kirgata ta a cikin almaddul muttasil ita ce sunanta uku sunanta uku almaddu sunanta alwajib hukuncinta almuttasil yanayinta almaddul wajibul muttasil ita ce madda da aka samu hamza bayan harafin madda a kalma ɗaya وجاء إخوة يوسف فعرفهم فدخلوا عليه فعرفه وجاء هذا جاء حقا سيئت وجوه الذين كفروا والسوء على الكافرين هذا السوء مثال فوقه حدوان حمزة جهرف مدى ألف حلمة مثال نجينا سيئة حدوان مدى دا حرف دا حمزه كلمه ɗaya sai kuma na ƙarshe su kalma ɗaya kowa zai gane duk wannan ba kuncin kunce wasu kusan sun ne kaga ta ce ja'a ga si'a ta ce su ka gani ja'a shine shine shine wanda ai ga ga ga harab ga hamza kaga sababu sababin hamzi kuma fi kalimatin wahida shine sai ce wa zabi muttasilin yu'ad ita ce ake cewa al-madd wajib al-muttasil al-madd wajib al-muttasil qurra'u ga baki dai ba wanda yake yin ta kasa da hudu duka qurra'u hadith wala haraj duka al-qurra'u sab'a sai alƙurra'ul ashara ma don ka ɗauki ɗariƙatu taiba wannan al'imam ibn al-jawz al'imam ibn al-jazari rubutun nashiri goman nan dukkaninsu kowa ba wanda ke janta ƙasa da hudu ko hudu ko biyar alwajibul muttasil mun gane shine shine ce muku fa wajibun in a hamzun ba'da في كلمة وذا بمتصل يعد المد الواجب المتصل يكشي مد همزة تزوباين همزة تزوباين مد في كلمة أقل معنى شين سيتي وذا بمتصل يعد وانا أنا أرجعك أتكين المتصل يكأيكي المد الواجب المتصل إذا كأيكي دوانا هكونشك ita kadai ke da wannan hukuncin siffarta ta bayyana sunanta almaddu alwajibu almuttasilu wa ja'izun ita kuma madda da take ja'iz halas mai fuska uku maddun wa qasun infusil shine a samu madda da qasu me madda harafin harafin maddan yake nufi wa qasun shi kuma harafin madda infusil idan aka raba su kullum da kowa da kalmarsa wa hadha wannan shine ake ce masa ake ce masa almadu jaizul munfasil almadu aljaizul munfasil kaga idan ka ce ce ya bari mu ba rubutun qur'ani ba ya ayyuha idan rubutun qur'ani ne a nan za mu sa hamza kaga ya daban ko ba haka ba ne ayyuha daban kaga al-qadul ja'iz al-munfasil ya daban ayyuha daban ya ya ayyuha alladhina amanu warshu yana janta warshu hukuncin ta ja shi da ne a wajensa al-imamu warshu hukuncin ta ja shi da ne a wajensa amma al-imamu hafsu da wasu daga cikin al-qurra'u musamman al kufa al-kufiyun su suna da fuska uku ko ka ja ta ja biyu ko ka ja ta ja hudu ko ka ja ta ja biyar shi ne suke ce ma kasu da ta ne sannan kuma da kuri mun gane ai ko kuma su ce wai ka tawassu wai ka tawassu ne ja biyar wai ka tawassu kenan sai tawassu ja hudu sai kasu ja biyu fuska uku shi za a cinta alja'izin mumkin kana da halacci na fuskoki guda uku ومثل ذا حكنا مثالا المد الجائز المنفصل إن عرض السكون إذا سكوني يبجره حسلي ما سكوني أوجه فأما سبو ذاك يأتي في سكوني وقتا سبو ذاكياوة تعلمون نستعين أما مثال تعلمون تعلمون قدم تعلمون ne amma saboda za ka sai فسوف تعلمون من يكون لمن تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون حق نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فما ذاك تأتيك شيء نستعين إذا ما أن يستعى أكو فجاء تجاء بيو فجاء تجاء أكو فجاء تجاء شدا فجاء بيربا جاء شدا من ثاني أي أكو الدم الهمزو ko aka gabatar da hamza alal majdi akan madda wa za badal wannan badal kenan ka amanu kaman amanu wa imana da imana ku za ka karɓe su su biyu wannan ta fi tasiri a warshu warshu a آدم الأسماء ga 'a. adama to warshu na da fuska uku ko ja biyu shi ne suke ce mashi kasu badlin sannan akwai ja hudu ta wasu badlin sannan akwai ulu badlin alimamu shi na da waɗannan fuskocin guda uku duka me yasa miki yawan buga misali da wasu da yi karatun da aka fiye a najeriya kenan ko a rediyo ana koyarwa ya su ake yi ko duk da ba makarantarsu ɗaya ba haka Allah ya kama na su hmm. asali warshi ake yi a Najeriya kowa ya taso warshi yake yi ko mai tajwidin ko wadda ba tajwidin hmm. sannan zuwan fara musabaka fara musabaka kuma sai aka zo mana da hafsu sai za ka ga har yanzu warshi wasu suke yi so da kasan mu ilimin mu kusan ya zo daga maroko ne daga magrib ba har yanzu kasan mutanen magrib da wuya sai su tafiya mai nisa ka samu wani na wata riwaya in bawar shi ba to kalli talabijin din su tushe su a sadisa har da waɗannan tsofaffin malaman da suke zuwa su haɗu a masallaci suna karatu alimamu malik ya ce bid'a ne wannan karatun nasu da suke yaduwa وسلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم أغذهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الدائرة تو kaga warshu da hafsu kenan yanzu mun samu hukuncin alwajib mun samu hukuncin alja'is alwajib kala ɗaya ce ita ce alwajibul mutassil amma alja'iz kala uku kala farko alja'izul munfasil kala ta biyu al'aridu lissukun sun kala ta uku badal amma ita a wajen wa a wajen al'imamu to sai sauran su kuma su ne al-luzum din akwai al-maddu al-lazimu al-mukhaffafu al alharafi akwai al-maddu al lazimu al-musaffal al alharafi akwai al-maddu al lazimu al-mukhaffafu al-kalimi sannan akwai al-maddu al-lazimu al allazimu al-kalimi mun fahimta su ne waɗannan sannan kuma sai maddul farki maddul farki Maddun farko ita ma tana daidai da almaddun lazimin mutakkal alkalin. Allahu azina lakum am ana Allahi tafkirun. Agani. To su ne waɗannan su da za mu tsaya nan an kalla mu sai a kawai su je. Kun ga ba ku haddace waɗannan baitun can wasu. mutum ne abin da zai amfane shi duka nan karatun kowa yana makansa ne ba wani wanda yake ma wani in mutum ya yi kansa ya mawa shi zai ga amfanin haka A adiman abin nan ah, yanzu ko ba yanzu ba